Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron wajen jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma hausa.com. Thank you. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar Juma'a 31 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga fakanin labaran. Shugaban 'yan adawa a Sudan ta kudu daga, daga mayar jam'iyyun adawa kasar sun rataba hannu kan wata yarjejeniya ta karshe Amurka ta zargi Rasha da yunkurin karya tattalin arzikin Ukraine za ku ji ta yaya. yayin da kuma shugaba trump ke ɗokin saka wasu sabbin kudaden haraji akan kayayyakin china karin labaran kenan a yayin da babban hafsan rundunar sojin najeriya ke gargadi ga 'yan bindigar da ke kai komo tsakanin najeriya da nijar wasu masana sun ce a faɗaɗa harkar soji akan iyakar ko me yasa to ko takatsin ne ko sokoto ne ko kebbi ne muna boda da nijar To a yayin da ƙasar Nijar ke shirin ansar kuɗi daga kafafen labaran waje, tana kuma son muryar amurka ta faɗaɗa harkokinta a ƙasar ko me yasa ana sauraron ku kwarai cikin ƙasar Nijar na yi rangaji kwana goma sha ɗaya cikin Nijar ya kamata a ce maraɗi zandar tawa difama a shi a gadas. Kamar kowace ranar Juma'a, Jumai Ali na tafa da shirinta na lafiya uwar jiki, amma duk waɗannan sai fa sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. shugaban 'yan adawa a sudan ta kudu daga mayar jam'iyyun adawa kasar sun rataba hannu a wata yarjejeniya ta karshe da aka farfado da ita da zummar kawo ƙarshen yakin basasan kasar da aka kwashe shekaru biyar ana fama da shi a daren jiya alhamis rek mashar ya rataba hannu a khartoum babban birnin sudan kwanaki biyu bayan da ya ki amincewa da wannan yarjejeniyar sai dai wannan matsayin da aka cimma bata kunshi batun adadin jihohi da iyakokinsu da ake ta takaddama a kansu ba batun da aka bar wa shugabannin kasashen kungiyar raya yankin gabashin afirka da ake kira igad domin su samar da maslaha a nan gaba fatan shugabannin yankin da kasashen duniya da kuma al'ummar kasar ta sudan ta kudu shine wannan matsaya da aka cimma ta kawo ƙarshen yakin basasar kasar da ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane kana ya raba 'yan kasar sudan ta kudu sama da miliyan hudu da mahallansu waɗanda daga cikinsu mutum miliyan biyu suka fice daga kasar kwata-kwata gwamnatin shugaba trump ta nemi rasha ta dakatar da musgunawa da take yi wa jiragen ruwan dakon kaya na kasashen duniya da ke ratsawa ta tekun azov da mashigin kash tana mai zargin rashin da daukan wannan mataki a matsayin wani yunkuri na karya karfin tattalin arzikin ukraine amurka ta zargi rasha da haifar da jinkiri ga jiragen ruwan 'yan kasuwa tun daga watan afrilu inda ta haifar da tsaiko ga jirage akalla 16 da suka nufi tasoshin ruwan ukraine dangantaka tsakanin rasha da ukraine ta taɓarɓare tun bayan da moscow ta yi haɗe yankin crimea ba bisa ka'ida ba ta kuma haifar da tarzoma tsakanin masu goyon bayan rasha yan aware da dakarun ƙasar ta ukraine a gabashin ƙasar a shekarar 2014 a lokacin bikin zagayowar ranar samun yancin ƙasar ta ukraine da aka yi a makon da ya gabata shugaba petro poroshenko ya ayyana yanke duk wata hulɗa da rasha da tarayyar soviet babu dai wani martani da ya fito daga bangaren hukumomin kremlin game da kiran da amurka ta yi na sadakatar da haifar da tsaiko ga jiragen ruwan na 'yan kasuwa rotanni da ke fitowa daga nan amurka na cewa mai yiwa shugaba donald trump ya yi wa takwarar aikinsa na kore ta arewa kim jong un alkawarin cewa zai sa hannu kan wani umarni da zai kawo ƙarshen yakin koriya jim kaɗan bayan haɗuwar da suka yi kamfanin yada labarai na vox da ke gudanar da bincike ya raito majiyoyi da dama da ke da masaniya kan tattaunawar da aka yi suna cewa trump ya yi alkawarin ne a lokacin taron kolin da suka yi da kim a singapore a watan yuni rotanni sun ce trump ya ɗauki alkawarin amma ya gindaya wasu sharuɗa daga baya inda ya ce kore ta arewa ita ma ta wargaza mafi akasarin makamanta na nukiliya rahoton na vox ya auna cewa akasin da aka samu kan wannan shiri shi ya haifar da zafafan kalamai daga kore ta arewa ya zuwa yanzu gwamnatin ta trump ba ta ce open ba kan wannan rahoto a halin da ake ciki kuma a jiya alhamis amurka ta kara wa'adin hana amurkawa balaguro zuwa kore ta arewan na wani tsawon shekara ɗaya tana mai cewa akwai haɗarin gaske tattare da kai ziyara a ƙasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump na shirin ya yi gaggawar kara haifar da takaddama cinikayya da china inda har ya faɗa wa hadimansa cewa a shirye yake ya saka karin kudaden haraji akan kayayyakin china da darajar su ta kai dala biliyan 200 da zarar wa'adin da aka baiwa jama'a su tofa albarkacin bakin ya kawo karshe kamar yadda kafa yada labarai ta bloomberg ta roito a jiya alhamis fada gwamnatin amurka ta white house ta yi bata ce komai ba dangane da rahoton na bloomberg wanda ya ambato wasu majiyoyi shida da ba a faɗi sunayensu ba sannan ba ta ce uffan ba kan faɗuwar darajar hannayen jari a kasuwar shinku ba hannayen jari na snp sun faɗi ƙasa sannan darajar dala Amurka da yuan ta China da kuma na baitulmalin Amurka duk sun faɗi. A wani labari na daban kuma shugaban na Amurka ya yi barazanar janye ƙasar daga ƙungiyar cinikayya ta duniya WTO idan ba ta daidaita al'amuranta ba. wannan ita ce suka ta baya-bayan nan da ya yi kan kungiyar a wata hira da ya yi da bloomberg a jiya alhamis wannan mataki da trump ke barazanar ɗauka ka iya girgiza ginshikin tsarin cinikayya na duniya wanda amurkan ta taka muhimmiyar rawa wajen gina shi ƙungiyar taliban ta yi kira ga dakarun afghanistan da su kai hari a kan takwarorin aikinsu na ƙasar netherlands da ke aikin ƙarƙashin wani shiri da ƙungiyar tsaro ta neto ke jagoranta a ƙasar ta afghanistan a matsayin martani kan wata gasar zane da ɗan siyasan nan mai tsananin ra'ayin mazan jiya gat welders ya shirya za a yi ta nuna ɓatanci ga annan muhammad sallallahu alaihi wasallam kiran na kungiyar ta taliban wanda ta yi a jiya alhamis ya zo ne a daidai lokacin da shi ma welders ya janye gasar saboda cewar shi za ta iya haifar da tarzomar da za ta ritsa da waɗanda ba su ji ba ba su gani ba a wata sanarwa da kungiyar ta taliban ta fitar kakakinsu ya ayyana gasar a matsayin babban saɓo. yana mai cewa gasar yunkuri ne da 'yan kasar ta netherlands ke yi na tunzura musulmi baki daya a duniya a tashi tashin hankula da ake yi a afghanistan kuma lardin nan har da ke gabashin kasar tun a farkon shekarar nan ya fuskanci hare-haren ta'addanci fiye da saba'in lamarin da ya halaka mutane 260 tare da jikkata fiye da mutane 500 wata kungiyar da take sa ido kan tashe-tashen hankula a kasar ta ce galibin waɗannan hare-hare na kunna bakin wake ne labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji ganin yadda miyagun cikin dajin zamfara din nan ke kai komo a kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar inda sukan sace mutane babban hafsan rundunar sojin Najeriya Laftana Janar Tukur Yusuf Buratai ya yi din ɗaukar karin matakin soji da na diflomasiyyar bai ɗaya don murkushe su. a samai na kaina gare ka. Na tambayi babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya, Laftanar General Tukur Buratai, ko wani mataki suke ɗauka a halin yanzu? Uh, Ina tabbatar maka cewar wannan batu magabata suna tattauna shi kuma ana ɗaukar matakai a mataki na diflomasiyya da kuma mataki na soja. Matsayinmu shine za mu ƙara tabbatar da ci gaba da kare waɗannan yankuna baki ɗaya. Kaga tuni dai runduna ta takwas ta sojojin Najeriya zuwa arewa maso yamma mai mazauni a birnin Sokoto. Kuma tuni babban kwamandan wannan runduna ya isa birnin na Sokoto. A saboda haka muna ɗaukar matakai masu yawan gaske don dakatar da kai kuma waɗannan 'yan bindiga da daɗi tsakanin Najeriya da Nijar. In ma sun kusa jamhuriyar Nijar din kasan su ma sojin ƙasar Nijar ɗin ba baya suke ba, suna nan suna aiki wurin jan wurin ɗaukar mataki. A cewar tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue, kanar Aminu Isa Kwantagora, akwai bukatar fadada rundunar sojin haɗin gwiwa na kasashen yankin tafkin Chadi. Kasashen eh, da ke cikin wannan tafkin Chadi suna rikicin ya shahe su. so ko fannin katsina ne ko sokoto ne ko kebbi ne muna boda da nijar so kaga wannan multi jump force din za ta iya shigowa ciki a in ka bi ta maraɗin ne muna boda da nijar dole ne don tax force din su shigo wato in na fahimce ka ba lalle sai an kafa wata sabon runduna ba a'a da ta kawai za a yi da ma operation din za a yi shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta najeriya dr garba abari na mai cewa tun da yanzu abin ya kai ga har ana shiga cikin ƙasa abin ya riga zama tsakanin ƙasa da ƙasa sa'annan a cikin lardi a kowanne suke shiga tsakanin jiha zuwa jiha to abin da ya kamata a yi shine duk inda suka ga akwai bakuwar fuska to a yi kokari a sanar da masu gari a sanar da jami'an tsaro saboda haka yaƙi irin wannan abu ne wanda yake buƙatar haɗin kai na jami'an tsaro da kuma 'yan ƙasa gaba ɗaya. Hassan maina kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarin ku. To a gaida Hassan daga Najeriya kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar inda hukumomi ke shirin maka wani abu mai kama da haraji kan kafofin labarai na waje da na cikin kasar a matsayin kuɗin amfani da mitocin sauti a faɗin kasar. Salamu Muna Barma gare ka. a yayin zaman taronta na wata-wata da ke gudana a yanzu haka ne hukumar ta csa ta sanar da kammala hada wani daftarin dokar da ke kayyade kudaden da za a fara cazar kafafen yada labarai na cikin gida da na waje a matsayin kudaden hayar mitocin fm kamar yadda abin yake a wasu kasashen yammacin afirka in ji shugaban hukumar ta csa dr kabiru sani manya-manyan kayan fada labaru na ketare kamar ku nijar ne kadai cikin duka kasashen afirka ta yamma mu kaɗai ne bamu da ayar doka ba san shi misali kamar cote d'ivoire kowace frequency miliyan 25 suke biya a shekara kuma wannan ka'ida ce kowa ya sani to shine yasa ka ɗauki wannan ayar doka shi wannan harashi ne ko kuwa kuɗaɗe ne na haya ta tashoshi ta mitoci a kuɗaɗe ne na haya haraji ai ne mu sai sai doka ba mu daman ba mu ɗauki haraji kudin haya frequency ne kawai tuni tafiya ta kama hanya inda yanzu haka wannan daftarin doka ya doshi hanyar shiga hannun gwamnati wacce yake da hurumin isar da waɗannan takardu zuwa zauren majalisar dokokin ƙasa sai wani kwamiti ya yi nazari bisa shi shi kwamitin zai kai shi conseil du cabinet kuma conseil du cabinet ka san shi ke preparing conseil de minister sai a kai shi kuma conseil de minister. conseil de minister kuma shine zai kayyada gaba daya sai tura ma majalisa assembly kenan don inda ana son a sa cikin luwa da finance kenan nan zuwa sabo shekara dai insha Allah za a adoptan ta muryar amurka da ke watsa shirye-shiryen fm a kan mita 200.5 a nan yamai na daga cikin tashoshin kasa da kasa da ke raya gari da shirye-shiryenta masu kayatarwa saboda haka shugaban hukumar sai ke ganin lokaci yayi da wannan tasha za ta da tashoshinta zuwa sauran sassan kasa ana sauraron ku kwarai cikin kasar Nijar na yi rangaji kwana goma sha ɗaya ne cikin Nijar ba ta kamata a ce murya Amurka ba kuna da frequency mai kaɗai ya kamata a ce maraɗi zandar tawa difama a shi a ta a tsawon shekaru sama da 25 na demokradiyya wannan shine karan farko da hukumomin nijar ke yunkurin karbar kudade daga kafafen ƙetare a matsayin na hayar mitoci sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar lallai a kuma gaida suleiman To ko me ya kai Atiku muna har ya je gidan kan tudu neman tubaraki? Eh, na kawo ziyara jihar niger domin sadu da shugabannin jam'iyyar mu ta pdp da kuma wakilai waɗanda ake cewa delegates kenan to kafin mu ci gaba ga wannan ya allah ya allah na roƙa a nan ka suna mun yi rekodin din kes na fiyade sun fi ɗari wadansu in kaji kaman kayi kwalla muna da 'yan majalisun jiha guda arba'in babu mace ko ɗaya muna da ciyamomin ƙananan hukumomi fiye da arba'in babu mace ko ɗaya muna da 'yan majalisun tarayya guda 24 babu mace ko ɗaya ga gwamna ga mataimaki duka ba mace akwai haƙƙi na mutum idan ba za ka iya aure ba idan ba ka da halin aure ba ka da halin riƙe mata ka bata inda za ta zauna ka bata abincin da za ta ci ka bata tufa ka bata makwanci to idan ba ka da wannan kada ka yi aure an ka mare ni daidai ne in mare ka tun da dai an ce in ka ɗauki rai ma a ɗauki ranka ka ɗauki ido a ɗauki naka ka ɗauki haƙori a ɗauki naka dan in kai mari ba za a rama ba auren nan a hannun maza yake idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu ba ma mu kai kara a gaya musu a jakunan su su gyara ba ka ba lallai ne su rike mu ba abin da muka gani a zahirance abin tausayi ne babu makaranta ko ɗaya wadda za a ce ɗalibai na zuwa suka neman min kafana da hannuna sai na ji ɗayan shi kuma yana cire min wandona sai suka yi lalata da ni ai ba shi kaɗai aka yi wa ba akwai mamonitan da aka yi mai ku kasance tare da shirin domin iyali kowace alhamis da karfe shida na safe agogon najeriya nijar da kamaru karfe biyar agogon ghana jama'a tambaya ni ke da in waɗi ko kan waɗi waɗi haba in yi shuru ko in yi magana mata su baka amsa To wannan kenan, amma game da zuwan Atiku Mina sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton. Yanzu kan bari mu koma gefe guda jimai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba. Babu Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa waɗanda suka taɓa kamuwa da ciwon zuciya ko figar ruwa za su samu sa'ida ko kuma za su ga amfani idan suna haɗe ƙwayar maganin aspirin na yara? Abinda za mu fara dubawa kenan da kuma alaƙar da ke tsakanin shan ƙwayar maganin aspirin. na yara da rage barazanar kamuwa da ciwon zuciya kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana idan muna da sauran lokaci. Masu sauraron lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci domin gabatar da wannan shirin. An daɗe da sanin cewa shan kwayar maganin aspirin na yara a kulle yoman yana taimakon waɗanda suka taɓa kamuwa da ciwon zuciya. To amma wani gagarumin bincike ya gano cewa barazana ko kuma kasadar ba su wuce moriyar da yawancin mutane suke samu daga shan kwayar maganin aspirin ba a yayin da mutane da dama kan sha aspirin domin jinyar ciwon kai ko jijiya ko kuma ciwon jiki likitoci da masana kiwon lafiya sun daɗe suna baiwa jama'a shawarar shan kwayar maganin aspirin na yara domin rage barazanar su ta kamuwa da ciwon zuciya ko figar ruwa ko kuma duk wata cuta da ke da alaƙa da zuciya ko kuma mutanen da suka taba kamuwa da ciwon zuciya. Ga abin da Dr. Holly Anderson na New York Presbyterian Connell ke cewa akan wannan batu. It's clear that people who have had heart attacks or most strokes can benefit from taking a baby aspirin every day. It's very important. It reduces your. Ta ce sanannen abu ne cewa mutanen da suka taɓa kamuwa da ciwon zuciya ko figar ruwa za su samu amfanin rage barazanar su ta sake kamuwa da ciwon zuciya idan suna shan kwayar maganin aspirin na yara a kulle yoman yana da muhimmanci kwarai da gaske domin yana rage barazanar sake kamuwa da ciwon zuciya ko kuma figar ruwa ko kuma idan mutum yana da tsawon rai yana tsawaita rayuwarsa ko da yake shinan gaibu sai allah wani gagarumin bincike da aka gudanar ya dubi shin ko shan kwayar maganin aspirin na iya kafin kamuwa da ciwon zuciya bincike guda uku da aka gudanar sun nuna cewa shan maganin ko kuma kwayar maganin aspirin baya rigakafin kamuwa da ciwon zuciya ko kuma figar ruwa an gudanar da binciken farko da majinyata dubu goma sha biyu na waɗanda suke fama da ciwon zuciya amma ba mai tsanani ba a saboda wasu matsalolin kiwon lafiya kamar ciwon hawan jini da kuma yawan maiko a jiki ko kuma suna shan taba sakamakon binciken ya nuna cewa babu wani amfani amfani kila ko domin suna shan waɗansu magungunan ne da ke rage barazanar su ta kamuwa da ciwon zuciya. dr j michael gazano na asibitin brigham da mata ta ce risk that a person has changes over time and some of that changes due to some of the things that we do like managing their risk factors ta ce cikin wani lokaci baranazar mutum ta kamuwa da ciwon zuciya kan canja wasu canje-canjen suna faruwa ne a saboda wasu abubuwa kamar kiyaye duk wasu tabi'un karawa mutum barazana bayan da suka fara nuna alamun kamuwa da ciwon zaciya ɗaya binciken kuma an gudanar ne da fiye da mutane dubu goma sha biyar waɗanda ke fama da ciwon sukari an gane cewa amfani da aspirin ya ƙara musu barazanar jini ya ta zuba daga cikin jikinsu akan haka ga abin da jane armitage ta jami'ar oxford ta ce We also saw almost a 30% increased risk in major bleeding. So that was bleeding bad enough to get you into hospital, uh, mainly from the gut. Ta ce sun kuma gano ƙarin kusan kashi 30 daga cikin 100 na fitar ko kuma kwararar jini daga jikin mutane. Ta ce zubar da jinin ya yi tsananin da sai an kwantar da masu fama da wannan matsalar a asibiti. Yawancin jinin na fita ne daga ido zuwa kwakwalwa. ko kuma daga kwakwalwa har zuwa cikin ido irin wannan matsala kan yi tsananin da mutum ke fuskantar barazanar makancewa bisa ga sakamakon waɗannan bincike shawarar da likitoci ke bayarwa ga waɗanda suka taɓa kamuwa da ciwon zuciya bai canja ba kenan likitoci na cewa mutanen da suka taɓa kamuwa da ciwon zuciya sun fi samun moriyar shan ƙwayar maganin aspirin na yara fiye da waɗanda ba su taɓa kamuwa da ciwon zuciya ko figar ruwa ba. Haka ne. To yanzu kuma ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan ya shigo wannan zaure domin ya amsa wasu daga cikin tambayoyinku. na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya to za mu fara ne da wasikar malam mahmud salihu kaura na moda a can jihar zamfara arewa maso yammacin najeriya hmm. ya ce don allah ina son likita yi min bayani shin me ke kawo aman jini ne to akwai abubuwa da ya rikita aman jini na farko in mutum na da wani lalura ko a cikin bakinsa to inda kamar wuraren haƙori wani lokacin na kawo wani lokacin kuma akwai ɗansu mutane wanda suna da wani lalura a wurin ogon ko da abincin ke bi wanda yakan kawo jini kuma akwai ɗansu mutane waɗanda suke suke da abubuwa da a cikin farkon ɓarayin farko na ciki inda cikin su suna da wani abu yakan kawo hawan jini amma duk wani kwan lokaci kake amma jini to ya kamata. akwai matsala kenan ko? akwai wani abu musamman da ke faruwa kuma ba ka so domin wannan haɗarin da shi ne in kana ta aman jini za ka yi ka ta fitowa haka to yawancin ma kai baka yi sa'a ba za ka iya jinin za ka fitar da shi da yawa da yanda in baka yi sa'a ba zai iya halaka ka wani lokaci. To ya ce wai kuma wai idan mutum ya ya tashi tsaye sai ya rika jin jiwa to idan kamar mutum yana yawan yin aman jini din in ya tashi kuma sai ya rika jin jiri ne? Eh domin jinin inda kana ta aman jini haka da yawa to in ka tashi tsaye kana jin jiri haka to wannan ba shi ma abin da ke kawo shi kenan hajiya to waɗannan matsaloli da ka danganta da da yin aman jini ɗin eh, eh. idan kamar aka warkar kamar ciwon gyamban ciki ne ko kuma wani abu ne ke gurin mutum mutum zai samu sauki eh, inda aka san abin da ke kawo wannan aman jinin aka ba mutum magani to yana iya warkar da shi insha Allah a takaice dai kan mutum ya ga yana aman jini ya sake ya bari eh in dai mutum na aman jini ya saurayi jini likita kada mutum ya sake domin wani abu mai kamar abu mai tsanani ke kawo wannan hajiya to Allah ya sauwaƙe amin amin to sai kuma tambayar isuhu da yalla faki to shi kuma daga can jihar Kaduna ne to ya ce wai shin me ke kawo cutar tsutsar tsutsar farce ne akwai tsutsa a farce to ban tabbatar da abin da malamin ke nufi da tsohon farci ba to <laughs> sai dai ko irin ko gyamban farce ne wanda ya yake ruwa din nan to kila shi yake nufi to mun ba shi ansa kan haka in kuma ba haka ba ne? muna fatan ya sake rubutu to inda ya kama irin wannan abin da ke kawo farcen mutum ya rinka ruwa ne to wani lokaci akwai wasu kwayan cututtuka da suke shiga farcen wani lokaci ko yankewa ko wani abu ya samu kumban mutum to wani kwayan cuta na iya shiga karkashin kumbar mutum to yan shiga karkashin kumbar mutum ya kan sa wurin ya kumbure kuma wani lokaci ya kumbure to ya kan sa wurin ya yi ruwa Eh, waɗannan ciwokan ƙwayan cuta da ke shiga ƙarƙashin gumba ke kawo wannan yawancinsa amma tsutsa wannan ban san kan wannan ban tabbatar da abin da yake nufi ba. to wannan ah, cuta da kai bayani dan ana iya warkarwa ko? eh wannan akwai irin maganin da ake ba ruwan da ke kashe waɗannan ƙwayoyin to aka ba mutum to ah, kamar mutum yakan samu magunguna kamar na kwana biyar zuwa kwana goma aka yi sa yana warkar da mutum hajiya. To Allah ya sawaike. Muna fatar kuma idan ba mu tambayi shi tambaya Malam Isu baki ya sake rubutu mu wannan fili. Eh, mu gane abin da yake nufi ba ya sake rubuta mana eh gaskiya ne hajiya. To ga wata wasiƙa nan amma kuma ba suna. To. Ya ce menene amfanin ko kuma ta ce menene amfanin tafarnuwa a jikin mutum ne? Wai yaya kwayoyin cuta suke? Kuma ta yaya suke kama mutum? abin da kwayan cuta suna nan kowane lokaci suna nan to kin san kuma jikin dan adam muna da garkuwa wanda ke kare mu da kwayan cututtuka to kuma kwayan cututtuka yawanci tun da aka haifi mutum suna shiga jikin mutum kuma mutum na da waɗannan garkuwa wanda turanci suna kiransu antibodies kowa na da su to waɗanda sukan kare mutum daga ciwuka to wani lokaci kuma abin da ke kawo ƙwayan cuta kamar inda mutum ko ya yanke ko wani abu ya faru to ƙwayan cututtukan sukan shiga suka shiga dai abubuwan kariyar jikin mutum ba ta yi ƙarfi a wurin sosai ba to shi ke sa kawo kawo ciwo to kuma akwai waɗansu waɗanda garkuwar ba ta da ƙarfi to sai eh. mutum ya kam akwai kuma inda ake shakan kwayan cutar ko eh kuma akwai wanda ake shaka to wani lokaci kakan shaka to wani lokaci kafin garkuwar jikin na ta soma aiki to shi yasa wani lokaci akan ba mutum magani ya taimake sa to maganin da garkuwar duk sukan aiki tare ne su warkar da mutum to akwai wanda ake sha ta ruwa eh akwai duk kwayan cuta ana muna iya shakansa ko ta ruwa ko kuma ta ƙasa duk ana samun kana iya kwasan cutar. to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu mu sai kuma mu na gaba idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin dr lada jimmaya lice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya babu mai wajen da duniya ana a ana rawa a gai sheki yanzu kan ga Mahmud Lalo da labaran duniya amma fa a takaice. shugaban 'yan adawa a sudan ta kudu daga mayar jam'iyyun adawa kasar sun rataba hannu a wata yarjejeniya ta karshe da aka farfado da ita da zamar kawo karshen yakin basasan kasar da aka kwashe shekaru biyar ana fama da shi a daren jiya alhamis rek mashar ya taba hannu a khartoum babban birnin sudan kwanaki biyu bayan da ya ki amincewa da wannan yarjejeniya sai dai wannan matsayi da aka cimma bata kunshi batun adadin jihohi da iyakokinsu da ake ta takaddama a kansu ba batun da aka barwa shugabannin kasashen kungiyar raya yankin gabashin afirka da ake kira igad domin su samar da maslaha aka ba gwamnatin shugaba trump ta nemi rasha ta dakatar da musgunawa da take yi wa jiragen ruwan dakon kaya na kasashen duniya da ke ratsawa ta tekun azov da mashigin kash tana mai zargin rashin da daukan wannan mataki a matsayin wani yunkuri na karya karfin tattalin arzikin ukraine amurka ta zargi rasha da haifar da jinkiri ga jiragen ruwan 'yan kasuwa tun daga watan afrilu inda ta haifar da tsaiko ga jirage akalla sha shida da suka nufi tashoshin ruwan ukraine rautani da ke fitowa daga nan amurka na cewa mai yiwa shugaba trump ya yi wa takwarar aikinsa na koriya ta arewa kim jong un alkawarin cewa zai sa hannu kan wani umarni da zai kawo karshen yakin koriya jim kaɗan bayan haɗuwar da suka yi kamfanin labarai na vox da ke gudanar da bincike ya rawaito mujiyoyi da dama da ke da masaniya kan wannan tattaunawa da aka yi suna cewa trump ya yi alkawarin ne a lokacin taron kolin da suka yi da kim a singapore a watan yuni rotani sun ce trump ya ɗauki alkawarin amma ya gindaya wasu sharuɗa ga ƙasar ta kore ta arewa To da ya takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin mu sallama da ku muna ta hawa Muhammad ba da koshi murnar daurin aurenta yau Juma'a da ta Abdullahi Tanko da karfe biyu da rabi na rana a fadan Shaba bida a garin buda Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a mai farka yanzu amadadin kowa da kowa musamman ma Lalo wanda ya taya ni da CD wanda hada mana sautin da injiniyan Mudaris Smith ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin. Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.